Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Talata 20 ga watan Disamba. A Najeriya wato lauyoyi na ci gaba da takaddama kan hurumin shugaban ƙasa na bayar da umarnin binciken almundahanar da ake zargin wasu kusoshin gwamnatinsa da aikatawa. akwai saɓanin ra'ayi tsakanin lauyoyi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi tsaga da faɗi domin kuwa bayar da hurmi bisa ga doka na ya sanya ministan shari'a ya gudana wani bincike domin dokar ƙasa ita kanta bata ba shi damar cewa shi irin wannan binciken ba. A jamhuriyar Nijar, ministan tsaron Jamus ya yi alkawarin tallafin matakan tsaro ga ƙasar. On a euh, tout d'abord bien sûr parlé euh, de la situation da security. Ministar tsaron kasar Jamus Dr. Ursula von der Yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da zaune tsaye lambar da za ku buga ita ce alamar tambaya wato alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata shugabannin siyasar ƙasar Somaliya sun yi kira ga cibiyoyin ba da agaji da ƙasashen duniya da ma ƙasashe masu ba da gudunmuwa da su mayar da martani akan abin da suka bayyana a matsayin yanayin fari mai tada hankali. A wajen wani taron gaggawa da aka yi a Magadishu, shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya ce ƙarancin ruwan sama a wasu sassan Somaliya ya janyo matsalar yunwa. A ƙarshen taron, shugabannin sun naɗa wani sabon kwamiti akan duba batun fari a ƙasar. Fiye da mutane 250 suka mutu sanadiyar yunwa a Somalia tsakanin shekarar 2010 da 2012. A wancan lokacin, gwamnatin ƙasar Somalia ta soki ƙasashen duniya da kasa kai ɗaukin gaggawa don ceton rayuka. Shugabannin ƙasashen Rasha da Turkiyya sun amince cewa kisan jakadan Rasha a Turkiyya ba zai wato ba za ta dagula kawancen da ke tsakanin kasashen biyu ba mun wato mu da shugaba vladimir putin mun fahimci cewa wuraren da muka faɗaɗa ƙawancenmu da rasha musamman ma akan siriya ba za su fuskanci wani koma baya ba saboda harin da aka kai a cewar erdogan a istanbul bayan da shugabannin biyu suka gana ta waya da daren jiya litini a cewar kamfanin dillancin labaran faransa ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun ajiye furanni yau talata a wajen wato a wajen hoton jakada andre karlov a moscow wanda wani ɗan sanda da baya bakin aiki harbi har lahira jiya litini a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakarun rasha a rikicin siriya ministan harkokin wajen turkiya mavlov kosalugu ya faɗi cewa ministan turkiya na jimamin wato mutanen turkiya na jimamin wannan rashin haka kuma ƙasar rasha da jama'arta da ma wato dama kasubulo na rasha ne tare da ministan harkokin wajen iran akan abin da ake sa ran zai kasance babban taron tattaunawa kan rikicin siriya ministocin ƙasashe uku sun amince a ƙulla yarjejeniya tsakanin gwamnatin siriya da 'yan adawa a cewar ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov bayan taron da aka yi yau talata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sandan kasar jamus sun saki mutum ɗaya kacal da suke zargi da kai harin jiya litinin inda wani mutum ya tuka wata mota a kura cikin dandazon jama'a da ke kasuwar saye da sayar da kayan bukukuwan kirsimeti da ke Berlin. Har mutane goma sha biyu suka mutu. Ofishin babban mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayyar kasar ya ce an saki mutumin ɗan kasarin ƙasar Pakistan saboda babu wasu ƙwararan hujjoji da za su sa a tuhume shi da aikata laifin. sanarwar ofishin ta ce har yanzu bincike bai gano wani abu da ke nuna cewa mutumin ya aikata laifin ba wani ɗan ta'adda da ba a san kowaye ba ya sace motar kuma da gangan ya tuka ta a wannan kasuwar ta saye da sayar da kayan kirsimeti da ke wajen majami'a kaisar wilhelm a cewar jami'an ƙasar jamus jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton cewa akwai fargaban mutane kusan 20 sun mutu a kinshasa bayan wani tashin hankali da ya barke a lokacin da masu zanga-zanga ke yin kira ga daɗaɗɗen shugaba joseph kabila ya sauka daga kan karagar mulki bayan da wa'adinsa ya ƙare jiya litinin voa afrik ya tabbatar da mutuwar mutane uku mazaunan wasu sassan kinshasa babban birnin congo sun busa wasu da tsakar daren jiya don nuna cewa lokacin barin kujerar mulkin kabila ya yi an kuma ci gaba da jin harbe-harben bindigogi a gundumomi da yawa a yau talata Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara ya da zangon a Abuja inda lauyoyi suka ci gaba da takaddama kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na a yi cikakken binciken zargin wasu manya a gwamnatinsa umar faruk musa gare ka akwai saɓanin ra'ayi tsakanin lauyoyi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi tsaga da faɗi domin kuwa bayar da hurumi bisa ga doka na ya sanya ministan shari'a ya gudana wani bincike domin dokar ƙasa ita kanta bata ba shi damar cewa shi irin wannan binciken ba. Dangane da wannan matsayin ne na tuntuɓi lauya Abdul Hamid Muhammad kuma ƙwararre akan sha'anin kundin tsarin mulki na ƙasa. Kashi na ɗari da hamsin shine ainihin ya kafa ainihin ofis ɗin wannan shugaban lauyoyi na Najeriya wanda yake kuma ragamar lauyoyi gaba ɗaya na gwamnati suna ƙarƙashin shi ya ba shi wasu tsarin wasu ainihin matakai da ya kamata shi ne yake da su da zai ɗauka tsarin mulkin ƙarara bai fito ba wanda ya ce ya ɗauki umarni daga wajen shugaban ƙasa domin ya yi bincike ba saboda ofishin nashi ma babu wani inda aka ajiye wanda aka ce a yi bincike a kai ƙarara abin da tsarin mulki ya tanada shi ne shi wannan babban lauya zai iya shigar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya ko kuma zai iya ɗauke wannan ƙarar da ma aka riga aka shigar domin ya kai wata kotu ko kuma ya karɓa ya ci gaba da ita in wani loya wanda ke karkashin ofishin shi ya shigar ko kuma ya ma janya karar gaba ɗaya tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ne a kashi na ɗari biyu da sha biyar kashi na uku wanda ya ce zai iya ba sufeton Najeriya dama ko kuma ya ba shi umarnin cewa ya bincike akan waɗannan al'amura. Binciken yin al'amura kuma ya rataye ne ga ofishin 'yan sanda. Ba ya rataye ba ne akan ofishin babban lauyan gwamnati ba. A waje ɗaya wani lauya kuma wato barista inuwa abdulkadir tsohon minista a najeriya kuma mataimakin shugaban jam'iyyar apc ta shugaba muhammadu buhari ya ce lallai shugaba muhammadu buhari yana da iko bisa ga doka na yi abin da ya yi shi yana da mukami biyu na ɗaya a matsayin shi na minista shugaban kasa na da iko na ya sa kowane minista ko kuma wani jami'i ya bincike ko wani al'amari ko wani yi ko ba na yi akwai tsarin mulki inda ba shi shugaban kasa na yi wasu abubuwa domin shi tsarin mulki ba wai ya gama komi da komi ne ba akwai wasu abubuwa inda an ka bar giɓi domin shi shugaban kasa yana da ah, ƙarfi da ilimi kuma da tunce ya aikata wannan abubuwa to sai suka haka nan shi ya zama minista na shari'a ya binciki duk abin da ya kamata. Amma wasu suna zargin cewa daman dai kamar shugaban kasa bai so a gano komai game da waɗannan manyan jami'an sa watakila shi yasa aka bi hanyar da ba za ta kai gaci ba. Ba ba gaskiya ne ba. A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan matsayin wasu na zargin cewa lalle wata badakala ce ake kokarin a kawar ko kuma a kare yayin da wasu suke ganin cewa gwamnatin ma tun farko ba da gaske take ba akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ganin irin cewa maimayin jami'an gwamnati a baya da dama an yi musu irin wannan zargin amma ba ɗauki wani mataki a kansu ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To a gaida Umar sai kuma jamhuriyar Nijar inda ministar tsaron Jamus Dr. Ursula von der Leyen ta ziyarci shugaba Isu Muhammadu ta yi alkawarin taimakawa musamman ta fannin tsaro kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Barma ya fassara. On a euh, tout d'abord bien sûr parlé euh, de la situation Ministar tsaron ƙasar Jamus Dr. Ursula von der euh, Leyen ta ce mun zanta da shugaban Nijar ne akan batun tsaro da maganar ci gaban tattalin arzikin wannan ƙasa saboda Nijar na da matukar mahimmanci ga ƙasar Jamus idan aka yi la'akari da abubuwan da ke wakana a wannan yanki. Sannan tantaunawar mu ta tsaya akan Nijar kawai ba mun euh, maganta akan halin da ake ciki a yankin Sahel baki ɗaya kamar yadda aka sani ƙungiyar ƙasashen G5 tana taka rawa sosai sosai wajen tabbatar da tsaro a yankin sahel saboda haka jamus na da niyyar ɗaukar ɗawainiyar wani sabon fasalin aiki domin tabbatar da tsaro tare da dorewar zaman lafiya shugabar jamus angela merkel ta ziyarci kasar niger a watan oktoban da ya gabata a wani shirin jibge dakarun kasar a yamai waɗanda aka bayyana cewa za su wa rundunar sojan jamus gwiwa a arewacin mali matakin da ya sha suka a wurin wasu 'yan kasar ta niger shin ko ina aka kwana a game da wannan yunkuri on voit euh, euh, renforcer la base aérienne a Niamey. Ministan tsaron kasar Jamus ta ce, Mun gode wa kasar Nijar da ta ba mu wannan dama. Jamus tana shirin saka euh, kuɗi sosai domin ayyukan dakarun sojan samanta da za a yi wa sansani a Yamai. Euh, Ministan tsaron kasar ta Jamus ta nuna juyayi kan harin ta'addancin da aka kai wa kasar Jamus a ranar Litinin din da ta gabata. Euh, tana mai cewa wannan hari ya matukar girgiza Jamusawa. mun kaɗu sosai a halin yanzu mutane fiye da goma sha biyu sun hallaka wasu sama da hamsin sun jikata wannan abin takaici ne za mu ci gaba da bincike don gano tushen wannan ta'asa amma a gaskiya al'ummar jamus na cikin halin zulumi euh, sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan hanyar da ta fi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula kafin nan a saurari wannan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga wani malami daga Zaria, wake kan layi a Zaria? To na Musa da garin Kwangila ne maka fata alkhairi. Wato abin da ya kamata shine matasa su guji jita-jita. Jita-jita din nan shi ke kawo rashin zaman lafiya. Ko yaya aka tsegunta mutum a mummunan zance ko mummunan magana maimakon ya bincika da kyau a'a ba zai bincika ba sai je tsegunta wani yake ai na ga suna kaza suna kaza. To duk irin wayannan abubuwan shi ke kawo kaga. To mun gode da wannan shawara taka. Baru har yanzu dai muna jihar Kaduna amma cikin garin Kaduna wa ke kan layi? Wa ke kan layi a Kaduna? To da alamar layinka ya katse. Yau wato ga kira daga Taraba. Wa ke kan layi a Taraba? Malam Hassan cikin garin ɗaya na Taraba suke yankin gasar lokal game. Muna jin ka. Yawwa, ana magana a ne ne ma ranka dai. Yawwa, muna magana ne kan hanya mafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula. Eh wannan kuma hakika gaskiya ne ko yanzu haka maganar da nake maka muke dinnan wallahi a cikin yankin a lokacin yankin gasar lokal ganin nan muna cikin wani hayaniya wanda dai Allah dai ubangiji ya kare mu. kuma wannan abu yana faruwa a bisa rashin shugabanci na gari idan Allah sa shugabannin suna tsawatarwa to ina gan Allah da za a sa to mun gode sosai da wannan shawara taka shugabanni na da rawar da za su taka kamar yadda ka ce to malam na gaba muna sauraron ka Assalamu alaikum sunana Shafale kacin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa gani da ɗari ne a gangaren tudu. Malam Ibrahim barka da aiki. Barka da shafale. To Malam Ibrahim a gaskiya ya kamata musamman fa mu matasa fa mu yi karatun tanasu. Dan a wannan ƙasa namu a yanzu in ba mun tsaya mun yi karatun tanasu ba muna tare da matsaloli da kuma damuwa. Su shugabanni ya kamata a kowane lokaci su nemi matasa suna tara su suna rika musu nasiha da irin wannan abun da yake faruwa a wannan kasa namu ba ne abu ne mai kyau ba abun da ya kamata shine su nemi musu abun yi a sa su don mu samu tsira da zaman lafiya ko da kwanciyar hankali a wannan kasa namu Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya samu gama duniyar lafiya to mun gode shafale bari mu je mu katsinan duk wa ke a katsina to da alamar mun layin malamin na katsina ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu to bari mu je mu jihar Niger wake kan layi a Niger karman hukumar jihar Niger muna jin ka Eh, kuna magana akan ne? Yawa abinda muke na maudu'in yau shine shin wace hanya ce tafi dacewa ta tarbiyyantar da matasa su nisanci tayar da hankula? To, na farko dai babban hanyar da ya kamata a taimaka mu matasa na tarbiyyar gwamnati karankanta ya kamata ta kula da taimaka mu matasa musamman wayanda ke kare makaranta ba su da aikin yi bayan haka kuma akwai matasa wayanda yake To mun gode sosai da ra'ayinka bari mu je mu kuma Kaduna wake layi a Kaduna. Malam Ibrahim ka amurci barka da dare. Barka da warhaka. Me ra'ayinka? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. ai na gane ka tun daga muryar <laughs> miyar ra'ayinka <laughs> to alhamdulillah ni abin da nake Malam ibrahim gaskiya ina kira ga shugabannin najeriya mm. na farko dai su rika zarfatarwa da cewa ita kanta makarantar gwamnati a tabbatar da ana tallafa a 'yan talakawa su yi karatu domin Malam ibrahim yanzu idan na san ban banda inda zan je in samu naira goma ko kuma abin nan idan ka baka ban naira ɗari biyar to duk abin da ka ce in je in yi maka zan yi maka to kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan da To mun gode sosai Alhaji Musa. To bari mu je mu Borno, wake kan layi a Borno. Alhaji Muhammad awon ne daga yi da Lamsayin kusur lokal gani. To muna jin ka awa Hajji Awwal. Yawwa. Dama ta tambayar ne yake. Mm. An ce batun matasa. Eh. To, batun matasan nan in an yi taɓa rawaye ta mabi kawo. Mm. Dalili na kuwa nan shi ne. A sun shugabanni kullum suka zo su suke yaudarar matasa. Mm. A kan cewa a ku zaɓe mu mun yi za mu ga kaza mun ga za mu yi kaza to yin haka shi yasa ake samun rarrabuwan kawo. To mun gode sosai da wannan bayani naka. Bari mu je mu Yobe, wake kallaye a Yobe? Hello? Muna jin ka. Muna jin ka Malam Abdullahi. Ɗahiro, ɗahiro, ɗahiro. Muna sauraron ka ɗan ɗaga murya. Yawwa abin da yake ka wannan matsala wato ba wani abu ne gwamnatocinmu na jihohi suna daga cikin matsaloli yawa to mun gode sosai mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci sosai bari mu ketara zuwa kasar chadi wake kan layi a chadi a chadi ne umar mustapha to muna jin ka umar Ya Allah a taimaka mana wannan matasa a gaya hukunci Muna jin kama Haji Umar. A taimaka ma hukumomin To da alamar dai a layin da matsala saboda tsananin nisa ko wani abu mai kama da haka. to kamar yadda muka ce to bari mu koma bauchi wake kan layi a baucin yakuba wannan dan jima ne mai kayan gwangwan da ke giyaɗe karamar hukumar giyaɗe To Malam juma To su dai matasa shawarin da zan bayar a kansu. Eh to wa dai sai suna hakuri da rayuwa. Su kuma manya su kuma suna kulawa a kansu. Yi abin da za su yi ana sa musu idanu don abubuwan duniya don komai sai an yi hakuri. To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu je mu daura mu saurari wato kallabi tsakanin rawuna. Muna sauraron ki. Sunana Hajiya Aisha a gari daura dole. To lalle dole kan. Muna jin ki oh. Hajiya. Eh wato fata na ni ga matasanmu na duk Afirka baki ɗaya. Mm. don Allah don annaba a taimaka shi wa gabanni su tashi tsaye a kan 'ya'yanmu da jikokinmu da kannanmu a faɗakar da su da ta hanyar ilimi da ta hanyar sana'a a taimaka mana muna da yara fiye da yadda baka tsammani duk inda muka je ba wai sai a garinmu ba muke da yara sosai da sosai har ma manyan sai ka ga wani abin da babba zai yi wani yaron ɗan ƙarami ɗan hello Muna saurarin ki hajiya. Yawwa wani yaron ɗan shekara sha biyar ma ba zai yi abin da wani babban ma zai yi ba. Shugabanninmu suna ta ƙoƙari. To mun gode sosai kallabi tsakanin rawuna mun gode sosai. To bari mu kaɗa kanan dabo wake kallaye a Kano. Murtala ne daga Kano. To muna jin ka. Yawwa maganar matasa. Mm. Ya kamata gwamnatin tarayya ya kula da ayyukansu hmm. saman musu aiki saboda haka idan da aiki da zai zamto ana samun a yawan tarzoma ta matasa ba To akwai rawar da iyaye da kuma a shugabannin addinai za su taka? Ƙwarai kuwa, ta fuskan makarantu Mm. shugaban addinai za su iya koyar da matasa mm. yadda za a samu zamantakewa mm. da yadda za a samu zamantakewar kwanciyar hankali yadda matasa ba za su ringa kawo fitintinu a tsakankanin al'umma ba iyaye eh, iyaye ba iyaye fa To, to mun gode sosai a ah, mun ji kana niyyar ƙarin haske game da rawar da iyaye ya kamata su taka uh, ta fannin tarbiyyantar da 'ya'yansu don a samu al'umma mai zaman lafiya da ci gaba. Mun gode wa ku da ya bada gudunmuwarsa. To yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. za mu ba labarin wasanninmu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta club ɗin real de madrid ta kasar spain wadda ta kasance zakaran duniya a ƙarshen makon da ya gabata a wasannin club club din da suka zamanto zakaru a nahiyoyinsu club din da na real de madrid da wannan babban kotun da ke kula da harkar wasanni ta hana ma dokar dokar sabin 'yan wasa saboda suna dokar kankanan yara yanzu haka kotun ta ba ta izinin ci gaba da sayan 'yan wasa a nan gaba a wasannin ligue 1 na kasar faransa na kwallon kafa yanzu haka ba zato ba tsammani kungiyar kwallon kafan nan ce ta oje senis ta kasance zakaran zagaye na farko na wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗaya na ƙasar faransa bayan da ko ta yi nasara a wasanta na ƙarshe da cibiyu da ɗaya gaban anshe yayin da club ɗin as monaco da ke biyo ta baya sha kashi ɗaya da uku a hannun lyon a stade louis na monaco duka dai a can ƙasar ta faransa idan muka dubi wasan wasannin tennis ko 'yan kasar cek din nan petra kevitova ta goma sha ɗaya a wasannin teburin tennis ta duniya ta huskanci wani hari da wani ya kai mata a sanyin safiyar yau wani da ke son ya yi mata sata ita 'yar asalin cek din kevitova ta yi bayani wa dukkan magoya bayanta da abin da ya same ta tare tabbatar musu da cewa tana cikin koshin lafiya shi koro jeff federer ɗan kasar switzerland zaka ya ce dukkan hankalinsa ya koma ga shekaru shekara ta biyu da goma sha bakwai a ci gaba da wasannin tennis kuma ya tunanin yin ritaya duk da yake yana da shekaru talatin da biyar a duniya shi da roger federer tun ranar takwas ga watan yulin da ya gabata ne bayan da ya sha kashi a wasan kusan na karshe a wimbledon gaban milos sarwanik saboda jin ciwo da ya yi gabai ya ce zai dawo a fagen wasanni idan allahu ya kai mu a cikin watan janairun shekara ta 2017 albarkacin wasannin hopman cup a ƙasar australia haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Lokaci zuwa lokaci gwamnatin Amurka takan bayyana waɗansu mutane da suke da tasiri ga harkokin ƙungiyoyin 'yan ta'adda galibinsu manyan shugabanni ko kuma suna taimakawa wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ta'addanci. Ta kowane hali mutane ne da suka aikata ko kuma ake ganin akwai yiwuwar suna barazanar gaske a fuskar aikata ayyukan ta'addanci. Wannan shine matsayin da Abdullah Ahmed Almashidani da Abdalila Himik da kuma Basil Hassan dukansu uku suna da hannu cikin aiwatar da harkokin kungiyar 'yan ta'adda a kasashen ƙetare musamman kungiyar ta'addanci ta duniyan nan da ta yi ƙaurin suna isil wacce aka fi sani da da'ish ɗan ƙasar iraki mai suna abdullah ahmed almashadani yana aiki da mayakan 'yan tsagerin kasashen ƙetare ne waɗanda suka zaɓi shiga cikin isil shi yake ɗaukan ɗawainiyar zamansu da kuma shirye-shiryen tafiye-tafiyen 'yan ƙunar baƙin wake Abdalila Himik wanda aka fi sani da Abu Sulaiman Alfaransi haifaffen ƙasar Morocco ne babban mayakin ISIL a shekarar 2015 Himik ya kafa ƙungiyar bataliyar Tariq Ibn Ziyad wata matattarar mayakan ƙasashen waje na ISIL wadda aka kafa musamman domin 'yan tarayyar Turai. Wannan ƙungiyar wadda a da yawan membobinta ya kai 300 tana zaman sojan hayar ƙungiyar ISIL tana kai hare-hare a Iraki da Siriya da kuma daular Larabawa. Basil Hassan ɗan ƙasar Lebanon kuma haifaffen ɗa ne wanda yake gudanar da shirye-shiryen cikin gida na ISIL. Ana tuhumarsa da ƙwalla maƙarƙashiyar kashe ɗan jaridan nan na ƙasar Denmark Lars Hedegaard ɗan shekaru saba'in a shekarar 2013. An kama shi a ƙasar Turkiyya a shekarar 2014. amma daga baya aka sake shi a wata musayar fursunoni domin neman sakin waɗansu mutane 49 da ƙungiyar ISIL ta yi garkuwa da su. A ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman mai lamba ɗaya uku biyu biyu hudu, ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana Abdullah Ahmed Almashadani da Abdalila Himek da Basil Hassan a matsayin 'yan tsagera na musamman na duniya, sannan an saka sunayensu a jerin 'yan tsageru na musamman. Hakan na nufin an hana su taɓa su a Amurka, sannan an dakatar da su daga harkokin kasuwanci na duniya baki ɗaya. Babu wani ba turkiya ko kuma kamfanin amurka da zai yi kasuwanci da su ta wannan hanyar amurka take karya lagun hanyoyin samun tallafin 'yan ta'adda da kuma kungiyoyin ta'addanci ta wajen ayyana abdullah ahmed el mashdani da abdalila da kuma basil hassan a matsayin 'yan ta'adda na duniya amurka tana kyautar zaton murkushe mummunar aniyar waɗannan 'yan ta'adda Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials BOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ka iya ganin wannan editorial a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com editorials. A gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A takaice a yau talata shugabannin siyasar kasar Somalia sun yi kira ga cibiyoyin ba da agaji da kasashen duniya da ma kasashe masu ba da gudunmuwa da su mayar da martani akan abin da suka bayyana a matsayin yanayin fari mai tada hankali. A wajen wani taron gaggawa da aka yi a Mogadishu, shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya ce karancin ruwan sama a wasu sassan Somalia ya janyo matsalar yunwa. Shugabannin kasashen Rasha da Turkiyya sun amince kan cewa kisan jakadan Rasha a Turkiyya ba zai dawo ƙawancen da ke tsakanin kasashen biyu ba. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da sai da Hamdu wadda ta haɗa mana sautin da injiniyarmu Hajja Zainab Abdulrahman. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan murnar washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe